Mai saurare barkanmu da kasancewa a wannan lokaci tare da ni Muslim Muhammad Yusuf a cikin shirin daga Laraba daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke mu a wannan lokaci. Abu ne da za a iya cewa sananne ga al'ummar Kano da Zazzau na tsokanar juna a tsakaninsu. Ana yawan takaddama kan shin wane ne mai gida tsakanin Kanawa da Zazzagawa. Ba za je Kano ba, akwai kuɗi gare su. amma suna da gyambo sun manta maganinsa su zo zariya in sun ji su zo zariya su ga soyayya a zamanin su galin moni dama akwai wannan kulli zazzagawa sukan ce yadda kanawa ke zumuɗin ambatan zaria a su, kai ka ce can madinar su take. mr speaker my honorable colleagues my name is aliyu sani madaki i represent the ala constituency of zaria state sorry of Kano. God bless you. God bless you. Don't change anything. A nan ma lokacin wani ɗan majalisa ne Aliyu Sani Madakin Gini a kwanakin baya da ya siɓil da baka da ambaton cewa shi fa ya fito ne daga jihar Zaria wanda kuma lamari ne da zazzagawan suke ganin Zariyar ta riga ta shiga zukatan al'ummar Kano. Sai dai kanawa a koda yaushe na dannar kirjin zazzagawa da su daina zumuɗi su gane cewa Kano fa kamar hajji ce wato kiran Allah. Idan lokaci ya yi aje idan ba a kira ba zazzagi ba to sai dai ci gaba da haƙuri a cikin shirin daga laraba na wannan makon mun duba tasirin wannan wasa da ke tsakanin al'ummar kano da zazzau a wasu lokutan irin waɗannan husuma sun sha tayar da ƙura da kace na ce a shafukan sada zumunta lamarin da yasa sa wasu ke ganin kamar wannan tsokana ta fara ma durƙushewa. To wai shin ya kanawa suka ɗauki wannan tsokana a su? A iya bincike na da gaskiya zai iya yi wa gaskiya kuma zai iya yi wa akwai gyara a ciki. Asalin wannan wasa da ake tsakanin zage-zage da kanawa ya fara ne tun shekaru a ɗaru-ɗaru. Tun kafin zuwan Bature kai tun kafin zuwan tun kafin jihadin Shehu usman A lokacin yankin arewa wanda ake kira arewacin najeriya yanzu yanki-yanki um, ne akwai masarautar zaria masarautar kano masarautar katsina manya-manyan kenan um, da sauransu akwai kuma kananan kananan masarautu kamar a ce masarautar hadeja kazaure da makamantansu so akan yi yaƙi tsakaninsu su um, wannan masarautar za ta iya kai hari waccan masarautar idan sun ci nasara sai su kamo bayi sai su kawo su masarautar su zama musu bayi saka su ayyukan da ake saka bayi da sauransu so idan an je yin wannan yaƙe-yaƙen um, idan aka gwabza ya zamana ba a samu nasara ba um, sai kamar mai aka ma aka yi kare jini biri jini kenan um, to so yakan koma wasa sai wannan bangaren su dinga gaya wadancan bangaren cewa ba su ci su da yaƙi ba ba su zama bayinsu ba su kuma waɗancan suna cewa a'a sun ci su da yaƙi ai su bayinsu ne so yawancin binciken da na ga abin da nuna kenan irin wannan yaƙe-yaƙe ne tsakanin kano da zaria babban masarauta ce zaria a lokacin <clears throat> kamar yadda kano take duk da kano tafi <clears throat> duk ta girma sai zama na akan yi wannan abu. wasu suna cewa ma ita ma zaria masarautar ba zaria ba kai zazzau ake ce mata masarautar zazzau ta kan kawo hari kano an ce akwai wannan sarauniya amina wasu suna cewa gaske ne wasu suna cewa ba gaske ta taɓa kawo eh, hari kano um, ba ta yi niyyar shigowa ta kofar mata wai asalin sa kofar mata kenan inda aka tare ta ba a bata ta shigo ba saboda ita da manyan mayakanta takan zo da mayakanta mata da sauransu To Assalamu alaikum kamar dai yadda muka ji iyaye da kakanni suna faɗa wasan da yake tsakanin Hausawa da um, zage-zage ko ake ce musu kamar musu zage-zage asali ma kamar yadda na ji ana faɗa cewa su da um, suna kamar abokanan wasa suke da hausawa to akwai wannan wasannin tsakani wani lokacin zaki ga idan an haɗu ko a biki ko wani abin da ya haɗa zaki ji su hausawa suna cewa a'a ya kuke ya doya irin dai abu za su yi amfani da irin kamar abincin da suke ci zolaye-zolaye ne su ma haka eh, su zage-zagen za su tambayi Hausawa su ce ya shinkafa ya kin san hausawa akwai cin shinkafa ya su gurasa irin wa'annan dai wasannin dai da zaki ga ba wai faɗa ba ne amma zolaya ce a tsakanin su wannan ya taɓa wannan wannan ya taɓa wannan kamar yadda wasa yake tsakanin fulani da hausawa abin da ya sa ma an fi wasannin tsakanin wannan fulani shi yasa zagi na dan kano ne haka ashe kizari ya babu mawaki irin na zamanin da nake yi guda ɗaya na yan waka mun rasa abin da sanya ya daina kun ji irin wakar da ya fara abin da kan da ya daina sana'ar kin ci yamma na ta wasila kin ci yamma na ta na zama To yanzu bari mu ji wata tattaunawa da Ali Baban Karfi ya yi mana da wani da ya ce shi cikakken bazazzagi ne game da alakar tasu. Yanzu ga mu da wani dattijo wanda eh, bazazzagi ne dai. Malam Sannu. Ah, sunana Muhammadu Sani. Ah. Bazazzagi ne koko dai bakano ne. Ah, haba haba haba haba. Zazzau. Kasan zazzau gida. Bazazzagi. Zazzau ne koko bazazzagi ko bazazzau. Ai ni bazazzagi ne ko cikakke. Ko za ka gaya mana alakan wasan kanawa da wato inda wasan su ya taso ga da tarihi ya nuna mana shine da kan ce kana wanda waye dabon nan dabon nan ba zan ne daga kasar kwasallo a sanin za gunduman makarfi kwasallo da kanan ya tashi malami ne ya je lokacin ana addinin gargajiya ya koya musu addini suka musulunta aka koya musu sarauta da yadda ake tafi da mulki a kasan da sarkin gari limamin gari alƙalin gari to kaji dalili kuma wasan da ya taso harajin su zazzau ake kawowa amma don su fashi kansu suka fansan kai kenan suka ba da kasar faki har yanzu in ka je za ga ɗabi'unsu da halmararsu kano ne amma me karkashin masarautar zazzau suke karkashin jihar kaduna a jihar kaduna mako karkashin karamar hukumar ikara wato da faki ashe karawa ne yanzu eh, suka dawo zazzau kenan eh, da aka fanshi kai ba eh, eh suka dan su daina kawo haraji to yaya wasan yake misali wasa a ah. ah. ai wannan wasa ya ta ya samu asali ta irin a ce shara din nan tunda suka ga sun fanshi kansu sun samu yanci sai aka zama abokan wasa to amma yanzu ah, tarihin barki ba da bai nuna kasu kanka ba tunda kai wani wakili da za a ji bakano kuma wata sai ka dishi kuma ai in dai bakano ya amsa sunan shi bakano ya zo muna jiran shi ya faɗi wannan ya kareta to ya tasirin wasa yake a wajen kai tasirin wasa ai in na gaba Kano na ka kira shi ma yanzu ma balle yanzu ma da ma na ƙara samu muka saka samun wallahi kan su akwai kanawan ado akwai kanawan jigawa maroka suka fara raba su dan kwairo da yawa mun san bakanan birni mun san bakanan daji Allah ji kan baban gida jarabar baban gida yana raye sai ya kirkiro Kano da jigawa haka sun zama da na birni da na kauye na haka idan bakanan da sai mun kalle shi mu ce kai bakanan ado ne koko saboda ka san Kano ne kadai babu adamu sai ado to wai misali yanzu kaman ba Kano ya zo kawai ga kana ci abinci ko ya rigar da wani abu ya fiski ya za ka ji a ranka a zan wai ga an gawa ne ne don ya fiski ba zai taba damuna ba hasan nan sukan zo su sai doya ba su ba su doya doyan ma ai a to in kaga in kaga kosashen ba Kano to bako ne ya ruwa biyu ne in dai kosashen ba Kano ruwa biyu ne to wato ba ba Kano kosashe ai haba ga sunan ramamu ba ka zance ba Kano mai kwabrin sammako ba kwabrin sammako to kamar yaya to ai in dai ba Kano a cika ba Kano na ga maka in dai ka ga ba Kano kosashe to ruwa biyu ne ka bincika amma ba zan zaki ko da ka gan shi ka ga curare nagartacce to yanzu idan muka kara gaba za ka ga wani idan an mai irin wannan wasa sai ya fishi me yake sa wasu an musu irin wannan wasa tsakanin irin abokan wasa ba Kano ya ga zazzaki ya tona ko ba zan zaki ga Kano ya tona yana fishi me yake ya kake ganin wanda suke daukan fishi akan wasa ba san tarihin bane ba su da ilimin dalilin wasa in kana da masaniyan dalilin wasan ba za ka yi ba da zo ni kafin mu shigo zauren nan wani ce mun idan kana jin nishadi sai ka je ka faɗa cikin tsakiyar kanawa eh. ka tattauna su eh, Ka ba mata ba da sai ka bar gida ka shiga mene gaskiya abin za ka ɗan gaya mana inda abin ah in na shiga cikin kanawa yanzu da ka shiga na kawai na kan ce idan ba Kano ya isa an ce ko da me ka zo an fi ka. to mun yadda sata san kuwa, ka san ko ba Kano shi ne mai sai ya ɗauki abin shi kuma abubuwa da yawa da suke ta bayyana wanda a zazzau din ba mu gani ba ko da ke zazzau ta yi suna akan karatu amma abubuwan da suke ta bayyana a kasan Kano da sauransu wanda kowa sani ya zama abin da kuma kace kuma haka a ah, to Kano yanzu ka je ka kasa Kano gida hudu kashi uku ba kanawan bane daɗi muka ji muka zaune gari haka kuma za a yi ga suna a kawai na ƙauyukan nan su ne kanawan ma duk cikin birnin nan ka je ka sa hula ɗaya biyu uku ba ka wuce uku aka da kano ba na ne suke ana kansu yan birni bambanta eh kaga akwai masu tsagi akwai masu tsaga irin za ka ga su ne za ka ga yawancin su ne ga sunan kurama a kasar saminaka akwai su a kasan kauru akwai su a kasan kajuru akwai su a can kubaca can ma duka kwaso su kuma da kanan kana ne Yaron koro din nan korarru kanawa ne tarihi suke nan korarru saboda sun kakannin su kakannin su ba su karbi musulunci ba su karbi kristanci ba suna addinin gargajiya a koro su su suka kafa likoro suka kafa eh, kurama kasar kurama suka kafa eh, da kauru da kubaci can yaron koro a kasar eh, kagarko to a ƙarshe ina so ka faɗa mana da kake so wasan ya ci gaba da kasancewa saboda rayuwa inda yake ah to shi aka ce wasa ya fi faɗa a kullum kai nisha in kai wasan nan za ka yi nishaɗi da sauransu ka zama mafaɗaci a ka ta zama ka zama mahaukaci mahaukaci shi ke faɗa amma kai a ganka cikin nishaɗi da sauransu ma wannan kana ƙara ma kanka lafiya ne. madalla wai to za a iya cewa ya aka yi wannan lamari ya samo asali za mu ji ƙarin bayani nan gaba kaɗan amma kafin nan ga wani bakanan da nashi tsokaci kan wannan batu na wasar tsokana tsakanin kanawa da zazzagawa Shin me yasa idan aka yi wa wasu irin wannan ba'a sakan ɗauki abin da zafi ko su fusata? Sunana Dr. Kamilu Bashir Rangaza, malami a sashen koyar da Hausa na kwalejin shari'a ta Malam Aminu Kano wadda aka fi sani da legal. Gaskiya ne a fahimta ta kamar yadda ake magana cewa na yadda zazzagawa iyayen gidan kanawa ne ni gaskiya a fahimta ta a ra'ayina ni ban yadda zazzagawa iyayen gidan kanawa ba ne. A fahimta ta zan iya cewa ma kanawa su ne iyayen gidan zazzagawa mutanen kano da mutanen zazzau wasa ne da aka daɗe ana aiwatar da shi tsakanin wannan al'umma na waɗannan garuruwa da muke tare da su wato tsakanin mutanen kano da mutanen eh, zazzau mutanen Zariya kenan wasa ne wanda ake yin sa domin cewa wasan barkwanci ne kuma wasa ne wanda dama mun sani cewa ana yin wasanni tsakanin ƙabilu ko masu sana'o'i daban-daban da makamantansu to kuma sai ya faɗo cewa akwai wasanni ko wasa da yake faruwa tsakanin mutanen kano da mutanen zaria wanda eh, ba dai tarihin wasan muke dubawa ba amma dai wasan ana yin sa kuma yana ƙara zamantakewa yana ƙara danƙon zumunci wanda shi ma dai za mu ga yadda abubuwan suke faruwa to ni idan aka tsokane ni misali mutumin zariya ko bazazzagi ya tsokane ni gaskiya ni bana jin haushi duk da dai na san waɗansu suna jin haushi amma ni bana jin haushi lokacin da aka tsokane ni wani ya min tsokana ko ya min wasa da zimmar cewa ni a matsayina na mutumin kano shi kuma yana ganin shi mutumin zariya ne ya min wannan tsokanar to bana jin komai hasali ma ina ƙara yadda da shi ina jin daɗi ina ganin cewa wannan tamkar ɗan uwa yake aure na zan iya cewa wannan al'ada gaskiya tana iya ƙara danƙon zumunci tsakanin kanawa da zazzagawa wannan wasan yana iya haifar da alaƙoƙi da yawa ta dalilin wannan wasan tuna daman wasa aka ce wasa ne na barkwanci wasa ne wanda baya zama ya taɓa mutuntaka duk wasan da ake yi ana yin sa ne sama-sama ba tare da ya taɓa mutunci da zai zama cewa an ciwo wani mutunci ba to gaskiya wannan wasan ni a fahimta ta yana ƙara danƙon zumunci da yake iya haifar da waɗansu abubuwa daban-daban mu'amalar rayuwa kamar kasuwanci kamar auratayya da dai makamantan ire-iren waɗannan abubuwan gaskiya wannan wasa da yake faruwa wannan al'ada ta wasan barkwanci tsakanin kanawa da zazzagawa yana ƙara danƙon zumunci sosai su kuma masu jin haushi akwai waɗanda tabbas idan an tambaye su ko an yi musu irin wannan wasan sukan ji haushi to su ko masu jin haushi ni a fahimta ta zan iya cewa kusan dalili biyu ne yake iya sawa su ji haushi na farko dai ko ba su san cewa akwai wannan wasan da tun iyaye da kakanni ana yin sa tsakanin mutanen kano da mutanen zazzau ba ko kuma abu na biyu ya zama cewa an wuce gona da iri wajen yin wannan wasan akwai wasan da watakil dai haƙurinka har sai ta kai da an iya ɓata wa mutum rai kasancewar wasan an wuce gona da iri alal misali akwai wani abokina da wata shekara ya je zaria tafiya ta kai shi kuma yana kokarin dawowa kano da ya zo zai taho kano sai ya zama cewa ya rasa inda tashar kano take kuma kamar yadda yake faɗa mana shi da kansa cewa ga hadiri ya haɗu sosai a garin ana kokarin fara ruwa to haka suka ringa wasa da shi samai da shi nan samai da shi nan yana tambaya da allah ina ne tasha da za ta kai shi da zai hau mota zuwa kano ya je nan in an je sai su bushe da dariya su ce ai ba nan bane ba to kaga irin wannan har ya kai ga cewa ya abin ya wuce wasa har ya zama cewa abin ya wuce gona da iri to wani lokacin ire-iren waɗannan dalilan sukan sa mutum har ya zama cewa ya iya jin haushi akan abubuwan da aka yi amma an ban da wannan dalilai guda biyun da na faɗa na cewa mutum dai ko bai san cewa akwai wannan wasan ba ko a yanayin da aka yi masa wannan wasan ko kuma ya zama cewa wasan ya wuce gona da iri kamar yadda na bayyana an gaida dr kamilu Shirin daga Laraba kuke saurari daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram a Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Ana jin shirin daga Laraba a Tayunti FM a jihar Filato a kan mita 93.3 da Freedom Radio a kan mita 99.5 a kanan Dabo. da nas fm akan mita 89.9 a yolan jihar adamawa da badagi radio a minan jihar neja akan mita 91.1 da progress radio a jihar gombe akan mita 97.3 da garkuwa fm a sokoto akan mita 95.5 da haɗin kai fm akan mita 108 a maidugurin jihar borno da alfijin radio a kan mita 91.5 a katsinan duku sai kuma ta trustradio.com.ng madalla. Tun zu kun ji ta bakin wasu zazzagawa da kanawa kan yadda suka ɗauki wannan alaƙa da ke tsakaninsu. Ko da yake a har yanzu wasu sun ce an kasa gane waye uban gida tsakanin kanawa da zazzagawan. Bari mu ji salsalar wannan ɗabi'a da yadda ta samo asali daga bakin wannan mai fashin baki a zantawarsa da Muhammad Awar Suleiman. Sunana Nasiru da Khalil kuma ni ɗalibi ne na al'ada musamman wacce hannu ba zai taɓa ba. To dama shi a yake kawo wasa abu biyu ne zuwa ko yaƙi ko aure ko alaƙa ta jini. Bayan wannan su ne muhimman abin da suke kawo a yi wasa. Misali, idan ka ɗauka misali za ka ga akwai katsinawa da kabawa ko guburawa da yarabawa suna yin wasanni tsakaninsu. Sau sai ake kiran wannan abin wasa. Wannan auratayya ce, kamar guburansu suka ba yarabawa abin nan. mata. To, wasa tsakanin Kano da Zazzau yaƙi ne. Ita wasan Kano da Zazzau yaƙi ne. An yi yaƙi tsakanin Kano da Zaria lokacin sarkin Kano kana jeji. Mm. Shi ne sarki na goma sha uku bayan kafuwar mulki a Kano. Ya yi mulki 1390 to 1410, kaga shekara ɗari shida da wani abu kenan. Mm. To shi Eh, to shi wannan kana jejin ya je zage ya yaƙe to. To hmm. kuma da ya rage su sai suka cinye shi. Eh, wato turunku. Hmm. Ya je ya yi yaƙin sosai shi ya fito da lufudi shi ya fito da silke. Yana da dabarun yaƙi amma matsalar ita ce a baya da mayakan saboda yawancin mayakan wannan ne maguzawa ne. to ƙarshe ma dai sai da sai da ya san shi haka dai ya koma gefe ya koma hidima irin ta tsumbura cikin gobar tsibiri ya sa ya sare wata bishiya ya ga dan maciji ya ya kashe shi ya yi takalmi da fatarsa ya aka yi kuntukuna abin nan guda kaza aka yi wane hmm. duk aka yi dai baututtukan da aka saba yi da wannan kewaye kewan duk da ake yi ya yi da su dindif guda hudu duk aka yi to so da haka kaga ya bar addinin ma kusan zaka ce saboda haka daga daga nan ya sake shiri ji zazzau ya ci zazzau ɗin. ya zauna wata takwas a shika shine zaka ji ana mai kirari masha ruwan cika hana wankan ku kubanni na dam da sauransu to to kaji a wannan aka yi a wajen farko sun cinye kano kano sun cinye su haka lokacin da suka ci kano ma ai suna faɗa masa mecece kanan suna cewa kan dajin kaza kaza kaza suna ta abin nan suka yi fata fata to ka ji abin da ya kawo faɗan yaƙi, yaƙin wasan zage zagi da tanawa kuma shi ne har yanzu ake yi za ka ga shugabanni suna yi kwanakin baya da aka yi yan rufa ya yi yana gwamna sarkin kano sunusi ya yi a zaria ya yi wasan da zage-zage ni kai na nan na je na gaida sarkin zuzo ya ce min ya ya tsauye na ce na ce na ce na ce da ran sarki da ka san shi sarki ba ka mai wasa ba hmm. in ya zai dai ka haƙura ka bada haƙuri a bannan amma ni ma da aka gaya min ban ji daɗi ba amma da na fito na na huce akan yaransa barayansa yanzu shi ne mutum kai mm. a wannan a zanzan na huce a kansa ni ma dai masa fata-fata saboda ba zan bari ba zazzagi ya gaya min magana ba na lalace to shin wannan mm. wasa yana da wani amfani zaka ga har fim suna da yana yana kazumanci zumunci mm. ka manta wata waka da ake yi bari bari fulani wasan ku ba doke doke wasan ku ba za menene sai dai sai dai fa kullun zumunta na yi ma karin waka ne don ka tuno wakar ka gane ai yana kawo zumunta to a kwanakin mm. baya akwai wata baiwa Allah daga zazzau da ta yi wani wasa a kafar sada mm. zumunta sai wasu daga cikin matasa a jihar Kano kusan zan iya cewa ba su fahimci abin ba sai suka mai da abin fada ya zama kamar har da mm. cin mutunci a tsakani menene abin da ya sa matasa ba su iya jure irin wannan wasa duk da gashi ka bayyana cewa yana kawo zumunci kuma har ka bani wani labari wanda ke nema ya nuna kamar ma in ma alfarma ce za a iya cewa ka samu sanadiyar shi ya san muhimmancin wasan da ke tsakanin kanawa da zage ai ai nema nema a tsawar ya ido da dai na tafi da sayan mota ta lalace min lokacin ana tsakiyar kama kaman nan wanda suka tsaya yan sandan da suka tsaya suka bani gudunmuwa Zuka zani. yana fitowa ya gaishe ni Abin da fara tambayar sa ba zazzagi ne kai so da ban ga dalilin da zai gaishe ni ba kawai irin ba da wata kofa da zai shige shi sai dai ta zancen zazzaukin wani ne yana kawo zumunci sosai yana kawo mu'amala mai kyau to amma da wasu yanzu yanzu abin da ya sa gaskiya ba san tarihi ba ba san al'ada ce take mutuwa kuma shi ne amfanin irin waɗannan kafafen yada labarai a dinga abubuwa za mu ina na yi program a 24 akan wannan wasannin tsakanin na sana'o'i da na garuruwa da na ƙabilu da na dangi da sauransu wasannin a kan shara na yi lokacin watan shara na ɗau gidan rediyo wajen kama uku na yi abubuwa a kai domin a wayar labarin nan a wayar matasan so abin da yake faruwa kenan aika kafin matasan an yi na fim na yan fim Mm. aka yi wani fim aka yi sun sun da wasila haka su ma an karo suka yi na fito da tsarin amma kowane ne ne to kaga yana yana son mutane ransu yana kawo shakuwa. To a ƙarshe wace shawara za ka bayar domin ganin cewa matasa sun fahimci irin wannan da kuma muhimmancin sadu daga shi ka zai yi abin da na fara faɗa cewar amfanin iri na irin ka da wanda suke gaba da mu su dinga shiga social media suna suna providing content kenan. Hmm. yaran nan suna kishirwar content shi yasa suke tafiya su je suna neman abubuwan da yake civilization ne da ba na ba addinin ba ba na al'adarmu ba ba na yaranmu ba mai saurare da haka shirin na daga laraba ya zo ƙarshe a wannan makon a madadin sauran abokan aiki musamman Muhammad Awar Suleiman da na Khadija Ibrahim da Aliyu Baban Karfi da ke Zaria. Muslim Muhammad Yusuf nake cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya daga nan Daily Trust.